shekara ta 2016 muna cikin karatun littafin sahihul bukari yau za mu tashi babu akilin riba wa shahidihi wa katibi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu akilin riba wa shahidihi wa katibi babu mai cin riba da mai shaida na riba da mai rubutu sakatare wato sakatare na riba yaya hukuncinsa amma an gane musulunci wa qawlihi ta'ala da inda Allah ta'ala ke cewa allazina ya'kuluna riba Wa wa'annan da suke cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas fa sa mikewa illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan sai dai kaman yanda wa'annan wanda sai dai yanda kaman wanda shedan ke sanya shi fagauniya wanda shedan ke bubbuge shi ya tafa gauniya minan mas saboda shafa wannan shine masul jin A gane masu cin riba gobe kiyama ba za su ringa ba za su tashi ba sai dai irin tashin sai dai irin tashin wanda shedan ke sa shi fagauniya na ainihin shafa irin yadda ka san wanda aljani ya buge to gobe kiyama haka masu cin riba su kasance gobe kiyama ذلك bi annahum إنما البيع مثل الربا riba wannan dalili da ya sanya suke samu wannan fagauniya saboda sun ce innamal bay'u mithlu riba lalle ciniki misalin riba ne misali ciniki misalin riba ne A gari me bako a ce lalle riba misalin ciniki ne ko sai ce cinikin ne ma yayi kama da riba kenan wanne ne halal wanne ne haram ga zahiri kamar riba ce halal kenan riban ce halal kenan tsirba halal ne kasuwanci shi ya yi kama da riba ba wai riba ya kama da kasuwanci ba kaga anan wajen kenan sun halatta haram wanda ya halatta haram ya yarda kai tsaye an gane ko mm. shi kuma Allah sai ce mai wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba shi Allah ya halatta ciniki ya haramta riba amma su kafirai fa sun halatta riba sun haramta ciniki har ma ya zama to suna mukarana tsakanin ciniki da riba cewa ciniki ya yi kama da riba maimakon riba ya kama da ciniki sai Allah ya ce to ba daidai bane kasuwanci ne halal shi kuma riba haramun ne shi faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha duk wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa sai ya hannu ya daina cin riba ya daina mu'amala da riba falahu ma salaf to yana da abin da ya gabata wa amruhu ila Allah eh wato al'amarin shi yana wajen Allah Allah shi ya san yadda zai yi da shi wa man aada fa ulaika ashabun nar duk wanda ya ƙara komawa ya ƙara cin riba to wa'annan su ne ma'abota wuta hum fiha khalidun suna masu dawama me ya kawo magana dawama a ciki saboda magana halattawa ko na'am zalika bi annahum qalu innamal bay' bisul riba wannan shi ya kawo har ya zama to sun da a cikin wutar jahannama hmm. amma gundarin cin riba haramun ne idan mutum yana cin riba ba a cewa ya kafirta amma idan ya halatta haram to ya na ridda na'am haddathana muhammad ibn bashar haddathana gundar hmm. na shu'ba an mansur an abi duha an masruq an aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce lamma nazalat akhir akhir al-baqara a lokacin da karshen ayar suratul baqara ya sauka qara'ahunna an-nabi sallallahu alaihi wa sallama alaihim fil masjid sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya karanta musu